daga makka zuwa madina wacce ta zo da ranar biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a satin da ya gabata mun bi ta kan wasu matsaloli guda uku daga cikin littafin alfikin yau kuma mu ɗauko sahihu fiqh sunna nagartacce ingantaccen fikin da ya tabbata a sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarashensa sunansa wa adillati sahihu fikihi sunnati wa adillati wa tawdihi madahib al-a'imma mai wannan littafi shine Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim wannan littafi shi ma za mu ware kamar matsala baya uku zama ƙari a kan karatun da muka yi na littafin su da sahuri na muhammad bin salih isaimin allah ya ɗansa da rahama matsala ta farko da za mu yi magana a kanta cikin wannan littafi wanda shi ne mujallari na farko imana da mujalladai guda uku bolin bolin guda uku sifili uku ne wannan shi ne na farko to shi ne a cikin wato matsalolin da ya kawo shafi na 467 ya yi matsala da yake cewa idan hal imamu ke sala idan limami ya yi mantuwa a cikin sallah ya za a an karar da shi ta ya za a sanar da shi cewar ya yi kuskure ko mantuwa ta sarkafe shi shi ne ma da yake yushra'u lil ma'mumi tambihu imami an shar'anta wa mamun da ke bin liman sallah faɗakar da limamin an karar da limamin za idza ha idan limamin ya mantuwa a sama wa yakunu zalika ana ku ankarar da limamin ne idan ya mantuwa a sallah bi tasbihin rijali maza su yi tasbihi da yin tasbihi daga bangaren maza idan limami gurin tsayuwa ya zauna ko gurin zama ya tsaya waɗanda suke bai da shi maza su ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wanda baya mantuwa ke to da ya ji haka ana ja masu shi da yake dan adam kasashe to fa abin da ke faruwa da bayi ya faru da shi to shi ne yadda ake an karar da limami ya yi kuskure a cikin sallarsa ya yi mantuwa a cikin sallarsa maza su ce subhanallah wa tasdiqu an-nisa ko wa tasdiqin nisa da kuma wato yin tafi ta ɓangaren su mata su kuma da haka suke an karar da limami cewar yayi mantuwa indar jumhur wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka tafi a kai khilafan limali sabanin imamu na malik shi ya saba mu. su suna gan shi malik ko kuma mu ce malikiya da maza da mata duka tasbihi ba yadda maza za su ce subhanallah to haka mata ma za su ankar da limami ya kuskure a cikin sallah ko mantuwa ta faru shine su ma su ce da shi subhanallah to amma jumhurin malamai mun ji bambancin abinda su suke kai da abinda imamu na malik ko malikiya suke me dogaran bambanta yadda maza za su karar da limami in yi mantuwa da kuma yadda mata za su karar da shi akwai hadis da aka karɓo daga sahal dan sa'id yake cewa haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce manna nabahu shay'un fi salati wanda wani abu ya afku da shi ta ɓangaren mantuwa a sallarsa wanda wani abu ya bujiro masa a sallah da ya sa shi mantuwa cikin sallarsa yi salati a cikin sallarsa bali ya kul subhanallah to ce tsakiya tabbata da Allah wanda baya mantuwa ni kuma matsina na bawa mantuwa ta sarƙafe ni wa fi lafazin a wani lafazin kuma idza nabakum amru idan wani abu ya afku da ku na mantuwa a sallah falyosar da shaddijaru maza daga cikin ku ce subhanallah mazan cikin ku su yi tasbihi wannan lafazin hadisin ya fito da abin karara cewar maza su ce subhanallah kuma an karɓo daga sahabin annabi abu hurairah allah ya yarda da shi ya ce hakika annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce التسبيح للرجال faɗar subhanallahi a sallah lokacin da limamin imantuwa haƙƙi ne da ke kan mazaje da suke bin limamin sallah wattasbihu linnisa ta fa hannu da hannu kuma dan sanar da limami ya yi mantuwa a sallah haƙƙin mata ne malamai suke cewa shi a tasdiqu abinda ake nufi da shi daukan tafin hannu a doka shi akan bayan hannu ba haka ba ba tafi da tafi ba a tafin hannu akan bayan hannu ibada haka to shi da ya ji haka ana sallah ya san tafa to wannan shi ne abinda da aka ce mata hikimar da ke cikin wannan ƙoƙari dai ake har ko da yaushe a yaki ce shi ɗan daga cikin sallah kada wannan tasbihin na mata ɗan ya amfani da shi ya ɗauki hankalin liman su da shi za muryar matan ba ma a so ta ratsa sai aka ce tafi hannun shi in ya ji haka a sallah ya san da matsala To kuma za su yi tasbihi dama duk su da su eh, da liman da mamu ai duk maza da tafiya da yake ko eh. kuma da man ji gwangwaran ai sai ka sun ce ba ma mai ƙarfi hankali kai tashi to wannan matsalar tana gaya mana yadda ya kamata a an karar da limami idan ya mantuwa a sama to su malikiya kamar da muka faɗa su sun tafi akan cewa da maza da mata duka tasbihin gidan su suna kyamar ma a ce mace ta yi wannan tafin a cikin sallah amma malam mai wannan littafi abu malik yake cewa amma wannan hadisin ko hadisan hujja ne a kan hujjar jumhur tarin jahita su saboda bayani ya fito karara cewa an ce maza ga abin da za su yi mata ga abin da za wannan shine matsala ta farko ita kuma wannan matsala ana tafiya akan wannan tsari idan ya zama to hakan zai iya zama mafita an an kare da liman ya an kare kuma ya san kuskuren da yi tuna i gyara kuma al'amuran su daidai amma idan bayan yin tasbihin wannan bai iya wadatarwa ya fahimci abin da ake nufi da shi ba ya halatta a yi masa ƙwalo-ƙwalo kamar irin yadda ya faru da manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai su ba su ma yi tasbihin ba har sai da yake assalamu alaikum da su sun zana hiyar farko a raka'a ta biyu a sallah mai raka'a hudu zaton su an gama wannan biyun an gama tahiya manzo zai tashi a tafi ta uku ko sai rasa sallama to ina magana ka ce subhanallahi ina magana ai tafi shi ne sai ɗaya daga ciki ce ya manzan Allah rage sallah aka ta dawo biyu ko komantawa kai shi kuma a saninsa ya yi sallah daidai saboda mantuwar da ta sarƙafe shi bai ma san ya yi tafi sai ce a'a ba ɗayan da ya faru ni a sani na ban manta ba kuma ba a rage muku sallah su da ne ce ai kwa lallai ka Tun tunda dai ba a rage mana sallah kuma su ta faru ga wannan duk yadda za a yi an karar da shi aiki saboda haka idan watan an ba za ta iya amfanarwa ba ko kuma an yi ta ba ta gamsar ba da ya halatta a fito kwalo-kwalo a galibin abin da yake faru kamar matsalar da na ba mu misali satin da ya wuce da limamin da zai zauna ya yi su da farko sauran kaɗa ya manta ne ne ba wasu suka ce subhanallah ya koma ya zauna suka ji shuru maimakon yi jada da jada ta biyu suka sake cewa subhanallah yake to kowa ya ta inda da ya tsaya an ce lari ya zauna an ce ba to ya je mu gane ko to kaga da da aka an karar da shi suka yi subhanallah lani to shi ya halatta ce me ke faruwa ne ta ce ai sujada ɗaya kai saura ɗaya kaga an karawar ta zama sai an masa ƙwalo bai iya gano abin da ya faru kamar yadda su ma ɗin inda suka ce subhanallah ya dawo da ya zauna suka sake cewa subhanallah suka je dubu sai ce su zara fara kai an gane ko to kaza cikin sauki ta a je ga abin da to za ka ko da aka mana wannan shine matakin farko da ake in bai gamsar ba ya tsallaka matakin farko ina ga an fahimci matsala ta gaba ita kuma wannan matsalar abinda malam yake cewa ya kawo ta a shafi na 472 hal da ba'da yi sahw shin ana yin tahiya bayan gama sujjada ta gyaran sallah ko ko ba a yi mun karanta a karatun da muka yi baya gabata cewar su da ake da su kala biyu akwai sujjadu biyu kafin sallama su ake cewa sujudul qabliya akwai kuma wanda ake yi bayan sallama su ake cewa ba'diya idan mun da mun san dalilin da yake sa yi wannan da dalilin da yake sa yi wannan cewar an yi ragi ayi qabli in an yi ƙari ayi ba'di an yi kokonto amma an samu rinjayen bangare ayi me ba a ji ko an yi ba a iya samun bangaren da irin jaya ba a yi a bari mun yi wannan ya wuce to idan ka zo kai su jada a kabari za ka yi mata tahiya tunda ka gama tahiyar ta sallar da shin kan a ce assalamu alaikum sai kai wannan sujjadin guda biyu su ma sai kai mata tahiyar su idan wata tahiyar biyu kenan ko ba a'a da danka na bayan sallama ne da kace assalamu alaikum kowa ya sallama sai kuma ka tafi kai shin da ka dago daga yin za ka yi musu tahiya ko ba za ka yi an fahimci bayani shine sai ma da yace li ahli ilmi fi hadhihi al-mas'alati arba'atu aqwal malamai a wannan mas'alar suna da bayanai maganganu ɗaya har guda hudu. sai ce amma dan ka wahal da kai a fafuka mafi ingancin zantukan na shi kawai zan gaya sauran saka wahala kanka ga abin da ya fi inganci annahu la yutashahhadu ba'da sajdatayhi sahw Ice ba a yin wata tahiya bayan gama sujjadu biyun da ake na gyaran sallah li'adami li'adami thubutihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace dalili saboda rashin tabbatuwar yinsa daga annabi Muhammad ila da aminci Allah su tabbata a gare shi wa inna ma'tamada man qala bihi yace haƙiƙa waɗanda suka ce za a yi wannan tahiya ko a kabali ko a ba'adi da wanda suka ce a kabali za a yi kawai banda ba'adi da wanda suka ce duka za a yi an fahimta wasu suka ce a kamar za a yi ban da ba wasu suka ce a da kamar da ba duk za a yi to ce, wanda ma suke cewa a yi dai sun dogara ne alama wuya min hadithi imran bin husayn akan abin da aka rawaito na hadisin imran dan husayn annan ya sallallahu alaihi wa sallam hadithin na cewa hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salla bihim fasaha ya yi sallah tare da sahabbai sai ya mantuwa fasada da sajdatai ni sai ya yi sujjadu guda biyu sun mata shahada sannan ya bi bayan sujjadun guda biyu da yin tahiya sun sallama sannan sai ya sallama to bayan malam ya kawo wannan hadisi sai ce shazun wannan hadisin shazi ne idan malaman hadisi suka ce shazi kamar abin da bahaushe yake cewa saniyar wani shine sha ma'ana an samu wasu hadisan ingantattu tabbatattu da suka tabbata ta hanya karfa da ta wannan karfi amma ba su zo da magana yin ba shi kuma wannan da bai kai su karfi ba kuma ya zama daban da su ya saba musu an fahimta to irin wannan hadisin malami suke cewa hadisi sha ko da wanda ya rawaice shi ya ingantacce ne amma ga wasu wanda suke irin sa ta ingantattu fiye da ɗaya to yiwuwar kuskure a gurinsa ya fi sauki akan yiwuwar kuskure a gurin rututu su da yawa duk kuskure shi kada ce shi ne an fahimta to sai ce wannan hadisin sha ne shi yasa imam abu dawud ya rawaice shi haka imam tirmidhi ma ya rawaice shi ibn jarud da ma wasu su sun rawaice shi imam al-bayhaqi da haka ya raunata shi ibn abdul bar ya raunata shi ibn taymiya ma ya raunata shi da wasu su jingim cikin malamai haka nan malam muhammad nasir bin albani allah ya ji kansa da rahama cikin littafin irwa ulgal shi ma yake hadisi ne mara inganci to wannan yasa sai malai suke tunda dogaran da suka dogara da shi hadisi ne mara inganci kenan abin bai tabbata daga manzo wannan yasa wannan cewar ba za a yi ba ya fi inganci akan ayi yace wa huwa shadhun la wannan hadisi shadhi ne bai inganta ba wani za qala shaykhul islam Don haka shehin musulunci ibnu taymiya yace فإن رسول الله صلى الله عليه kira حقيقة من ذن الله كلا لا يمشي أن استبت عليه قد ثبت أنه أنه سجد بعد السلام غير مرة ya tabbata daga manzo cewar ya yi sujjada bayan sallama ba sau ba kama fi hadisi bin mas'ud kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan mas'ud lamma salla amsa lokacin da manzo ya sallaci raka'a biyar wa hadisi abi huraira kuma haka ta faru da manzo ya sujjada bayan sallama a hadisin da aka rawaita daga abu huraira hadisin da ya daini hadisin mutumin nan mai dogon hannu wanda na fi ambaci bayanin sa ɗansu da manzo rage aka samu ko mantawa to da aka kai ta bawa nan da aka dawo aka kira da ma aka zo aka cika sa sai manzo yi sujada ba a wa ibrahim bin husayn kuma ya tabbata a cikin hadisin imran dan husayn wa laysa fi shay'in min aqwalihi amrun bi tashahhuri ba'da sujud babu wani abu da ya tabbata daga rantsukan manzo sallallahu alaihi wasallam game da yin umarni da aitayya bayan an yi sujada gyaran sallah wala fil ahadith as-sahihah sahihah sahiha al mutalaqqa bil qabul haka kuma bai tabbata ba hadisai da suke ingantattu da aka karbe su annahu yatashahhadu ba'da sujudi cewa a ce manzo ina ina yin danya bayan wannan sujudu guda biyu na gyaran sallah ba a samu haka ba bal hada tashahhudu ba'da sajdatayni amalin tsawilu ita kai batun ma yin tahiya bayan sujjadobi da ake na gyaran sallah aiki ne wanda yake da tsawo bi kadarin sujjatai wanda ya kai daɗe wanda ake a sujjadin guda biyu gaba ɗaya in za a yi tahiya takan daɗe daɗe wanda ta kai a ce sujjadin guda biyu gaba ɗaya au aksara kai ko ma tafi su ita tahiyar wa mithlu hadha ita irin wannan aikin da zai tsawaita mimma yuhfazu yana daga cikin abin da ake haddatuwa wa yuzbat a kuma kiyayu wa tatawaffaru al-himam wa dawai ala naqli himmomi da kuma wato anin abban da ka iya jawo a kula da shi a bashi muhimmanci a kiyaye shi to sun faru sun kai a ce wato an bashi kulawa ya zama an shiro shi an hakaito shi an kiyaye daga manzo falau kana qad shahada ichi to da ko manzo din tabbas yayi tahiyar la zukira zalika da an ambata ka ba a hadisi ɗaya ba kawai la zukira zalika la zakara zalika man zakara annahu sadaq da duk waɗanda suka yi bayanin yayin sujadar gyaran sallah to da sun ambato yin tahiyarsa bayan gama sujada wa kana da'i ila zalika إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والخفض ita buƙatar a ya yi tahiya in dai da ya ya fi buƙatar da ake da ita ta bayanin abin da ya shafi kabbarar da ake in za a sunkuya ko kabbarar da ake in a ɗauko saboda ne wanda ake a tahiya da kuma a wanta sannan kuma bukatar a kiyayo ta ya fi ƙarfi fiye da kiyayen sallamar da yake an gama ta ce assalamu alaikum su su jadin guda biyu da to to ne ma da yace fa inna hadhihi aqwalun khafifa abin da ya shafi assalamu alaikum magana ce mai sauki Allahu akbar magana ce mai sauki bata kai ya tahiya ba to amma duk aka haka to aka gano wani yayi to ya kamar tahiya da tafi su dadewa tafi su daukar lokaci da kuma tsawo a ce ita ba a kiyayo an gaya mana yayi ba an fahimci bayanin ya ce wannan yasa yake da cewa wannan magana wata shakkudu amalin tsawo sai ya aiki ne mai tsawo fa kai fa yin kuluna hada to ta yaya za su ciro irin su sallama sa Allahu akbar wala yanquluna hada amma wala yanquluna hada amma ba su ciro mana tafiya ba ba zai yi ba saboda haka sai yake cewa rashin yin tahiya a sujjadar mantuwa abaliya ko shi shine mafi ingancin magana shi ne na taɓa gaya wannan idan ka samu wanda bai yin wannan karatun da kai ba shi malikiya ya karanta ya ya iya ya yi sallar ya idan mantuwar da ita sa yi sujjadu biyu na gyaran sallah kiran gaɗa ta hiya kaskace sake sallah an fahimta ko kakka diran masa ce ne masa ai ba wannan ne abin da ya fi ba dodana shi zuwa ga wannan abu in allah sa ya fahimta an ƙara gaba in bai fahimta ba in dai ya cike iya abin da ya karanta ma to an ci nasara saboda dai ba da kai yake ba kuma akwai wasu cikin magabata da suka tafi akan fahimta an fahimci bayan wannan matsala ce matsala ta uku da za mu goya da ita ita ce matsalar da mala kawo ta a shafi na 466 yake cewa idan saha an sujudi sahwi wa hasala faslun aw naqdun lil wudu me mafita idan mai sallah yayi mantuwa a sallah ya san sujjada ta hau kan. ya ankara ko an ankarar da shi ya san da akwai sujjada amma me zai faru sai ya manta da maganar yin ita kanta sujjadar mantuwa mantuwa kan mantuwa ke kuma da ya manta an samu wani rabuwa tsakanin gama sallarsa da yiwuwar ya zo ya wannan da ta gyaran sallar shin wannan lokacin da aka samu na raba tsakanin gama sallarsa da yin sujjadin zai bata masa sallah ko zai wuya dawo ko ya abin yake ya ce musamman ma kuma ya rashin sa'a bayan an ɗau lokaci a lalata ta wani to zai je yi alwala ya zo ya ɗora da da gyaran sallarsa da sallar da ila alwala daban an fahimta to shi ne ma da yake cewa hal ya ne ala salatihi zai gina sallarsa ne wa ya sujudu da sawu isjudu da gyaran sallah aw ya salifu salata min jadidin ko ko sabuwar sallah zai saku kaza ku haƙura da ruwan nan muka mace kowa ya ɗauka ku da sai a ɗauka na sai a dauka ɗauka hankalin yake cewa amma idza waqa'a faslun qawil idan aka samu tazara ta lokaci mai tsawo an raba tsakanin gaba sallah da kuma sujudin za a yi na gyaran sallah malan yantaqidul wudu in dai alwala bata warware ba falil ulama fihi qawlan malamai suna da maganganu guda biyu a ƙarƙashin wannan matsala al'awwal magana ta farko ya sa ne musala min jadi suka ce kawai isa ke sallah tunda dai an dade tsakanin kammala sallarsa da kuma sujjadin da zai zo ina gaba ko inda da an samu warwarewa alwala kawai ya sake sa an fahimta ku to akwai wannan magana cikin maganganun malamai وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إمام أبو حنيفة مالك إمام الشافعي أحمد تكسوه لهم sun faɗi wannan magana ƙalu ne صلاة واحدة كذلك صلاة إيش صلاة don إيش wacce aka yi mantuwa da a cikin ta kuma ake bukata a masa sujadin gyara falam ya juz bina'u ba'daha ala ba'd ma aqulil fasl don haka bai halarta a gina wani sashi nata akan wani sashi nata bayan an raba tsakani da tsawon lokaci suka ce ba za a yi haka kama da winta ƙaba kamar yanayin a ce ya riga ya gama kafin ya sujadin guda biyu na gyara kuma alular ta warware suka ce hukuncin iri ɗaya da alular ta warware da bata warware da bata warware ba in dai an samu daɗewa tazarar lokaci kawai shi akwai wannan magana magana ta biyu kuma suke cewa ya ne ala salati kawai zai gina ne akan sallar da ta gabata wa yasjudu lisahwi yi wa wato ainihin sa ta gyaran sallah ta lam da alwudu amma su ma suka ce kada ya zama alwala ta warware ko an daɗe in dai alwala ba ta warware ba yanzu kawai yi ya gyara sallah an fahimta ku? wanda malikiya muna da wannan suka ce a ba'adi suka ce ko bayan shekara ka tuna kai ko yawa to wannan ita ce maganar imamu na mali kuma ita ce da ɗayar maganar da imamu shafi da yake kai kuma akwai yahya bin sa'id al-ansari shi ma haka yace imamu lais da auza'i da ibnu hazm da ibnu taymiya sun faɗa haka illa annahu sai da shi ibnu taymiya fasahu bima kana ba'da salam ya keɓe cewar eh ta bayan sallama ce za a yi kamar yadda malikiya take amma in ta kabaliya ce ita yin da ɗan lokaci su ba magana a zo a goya an fahimci wannan ko suka ce da an naƙula alfasli laisa lahu haddun munzabi domin duk wanda zai da kawai ai an daɗe tsakanin gama sallar da kuma da biyun da za a yi na gyaran sallar shi yasa yace sallar ba za ta yi ba ita duk ma da zai da kai haka ba shi da wani abu da zai tantance maka to kamar wani tsaho ne in aka wuce take ɓaci kamar wani tsaho ne kuma in tsaya iya nan ba ta ɓaci ba in ka ce da shi ya gaya ma ka ba shi da dalilin gaya ma ce kamar tsawon ya ne ba ta ɓaci ba kamar tsawon ya ne ta ɓaci an fahimta saboda gani lokacin manzo da aka yi misali ba ma maganar su jiran mantu ba ita kanta sallar ce an yi rabi an sa aka ta tattauna wasu hasken fita ba aka ce ku dawo su ba ga wannan ma an raba ba da hira zanki da zantuttuka yadda za a gano bakin da da cewa wanda suka fita su dawo kuma aka zo aka jera kuma aka tafi an gane ko to sai da suke cewa wannan tantance cewar ga tsawon lokacin bai da wani ma'auni wa qad sallama an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sahiyat annabi jira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi sallama da mantuwa wata sallama ya yi magana wa raja ya faɗa aka faɗa ce magana da zuwa da ya faɗa ku gaskiya ce suka ce haka ne Ta an yi wannan wa fara da minal masjid har ma an samu fita daga masallaci wa dakala umar zo ma ya shiga gidansa thumma arafa sannan ya sani fakara da ya fito fa can ma bai ke cika abin da ya dade min salati na sallar sa wa sajada da sahu yi sajada ta gyaran wannan sallar sajada sai guda biyu sujada to aka yi haka sai kuma yanzu ku ce da mu wai saboda an samu raba tsakani in aka yi sujada ba sai ba sai mu saboda wannan dalilin za a iya an fahimci bayanin tunda asalin tushen sallar ba kafin a zo mata sujada gyaran an samu rabawar kuma an ɗau lokaci an fahimta ko to wannan shi da abin da wani annahu ma'amun ma'amur wani annahu ma'amurun bi itmami salatihi wa sujudi wa sujudihi lisahu kuma shi mai sallah an umarce shi da ya cika sallarsa kuma an umarce da ya cika sujudarsa ta mantuwa fa wajaba sai zama dole in li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda zamewar faɗan manzo tsira da aminci ana tabbata a gare shi man nasiya salata wanda ya manta wata sallah ta ita kanta sallar ɗungurungun aula ma'anna ko bacci ya kwashe shi daga yinsa fa kaffaratuha kankara yiwuwar ya laifi game da sallar an yi ha ya sallace ta ila da karha da zarar ya tuna sai aka ce da zarar ya tuna yayi an fahimta ko ita kanta sallar ɗungurungun ɗinta duka ba a je ma ba a yi mantuwa a cikinta ba ya manta ba wani abu ya ɗauke ma hankali an fahimta irin yadda jiya wasu wanda suke jinkirin sallah ta kai irin misali sha ɗaya ko sha biyu ɗin nan da ya jana ta ɗirin ɗirin cikin sai ɗuruwa ya manta bai isha ba an gani sai yanzu misali ana nan karatu ya jana amfana su jina mata su kai an yi ke ban ma isha ba an fahimta ko kaga wannan abu ne da zai iya yi za ka ce to ka fara yiwuwar ya fada laifi yanzu da ya tuna ita shi shine lokacinta a gurin to idan ita kanta sallah haka za ta fara yin to ina kuma sujada cikinta ita ma idan aka manta ta to idan an tuna a ta an fahimci bayan da to wannan shine abin da su suka faɗa a game da wannan shi mai zafi sai ce sai na ci wa haza mazhabun qawi wannan abin da suka tafi kai yana da ƙarfi lakin man arada an yahtafa sai ce amma dai mai san idan kewaye wayuwar matsala ko in ba ra'ayinsu ne ku ba a gurin Allah inda dai an samu saɓanin an gani mai san dai idan fita daga cikin matsala ya ce faliyo idin sallah kawai ya tafi sallah da a zuwa ana maganar rigima kan sallah ta yi ko ba ce ba an fahimci bayanin zama falahu zalika wallahu a'lam shi ni na da zai iya haka ko Allah dai shine mutum an fahimta to haka malamai suke shiga matsala su fita su shiga su fita su shiga dan dai a samu mafita yace wa amma idan taqala wudu'u amma idan alwalar mai sallah ta warware ba da ma sallama bayan ya gama sallama min salati daga sallar annan isa wacce take tauyayya sakamakon yi mantuwa a cikin ta ba tsalin salat suka ce kawai sallar ta lalace bai da tifa da haɗuwar malamai magana a yi alwalar wancan daban alwalar wannan daban ba ta taso ba sallah ɗaya ce kan ma'araba ta da wasu alwala daban an fahimci bayan ba in kana sahara an sujudi ba'da salam idan yayi mantuwar yin sallama tabayyin sujudar kai fa in kana sa in zama yayi mantuwa an sujudi daga yin sujudar gyaran sallah ba'da salami bayan sallama da ziyaratin fi salati saboda ƙarin da ya a sallarsa jaza an yasjuda ita ya halatta mutum yi ta isallaci wannan sujudin guda biyu na gyaran sallah wa in hasala hadas ko da an samu warwarewa alwala in dai ba a dace ita dama bayan sallamewa to an gama sallama saboda ita sallamewa tana nuna kamar kafuta ka kai ƙarshe to shi kenan da za ka yi gyara abin da zama gyara ita to tunda da za ka ya alwala ka je ka yi gyara wannan ana da na haka da kuma ma tarhimul li shaytan domin su waɗannan su da yake na bayan gama sallah su dama an gaya mana hikimar su turmutsa hancin shaidan tila masa kafa cewar bai nasara ba sallar kan tilala lalace to tilala lalace kama kala ibn taymiya kama da ibn taymiya yace qul ya'ni yatawadda wa yasjudu lisawu nace abinda ibn taymiya ne yake nufi zai iya alwala yi wa sujud na gyaran sallah wa hada qawiyyun wa muqtadi ita wannan na ganin shi ma yana da karfi abun fuskantarwa ne shi ba kuma in intiyadin za a ji ta wancan da ya faɗa fita daga matsala to sai ka sake an fahimta ko wannan ita ce matsala ta uku cikin matsalolin da muka wara yau guda uku shi kuma wannan da muka goya da su ƙari akan waɗancan wanda ba muka yi wanda waɗannan dama ba su faɗo ta wannan salon da muka yi su an fahimta ko to wannan zai ba mu damar a cewa abin da ya shafi su da mantuwa mun kara da wasu abubuwa muhimmai da galibin Allah da yanzu an kula da su an kiyaye to da wuya a ce a sallah ka samu ala karta da za ka gyara sauran kuma wasu abubuwa masu zurfi da faɗi to ƙara karatu da gobe shi zai sa a cin musu da akwai abubuwan da dama ba ma a yi wasu da in kuma suka faru kai ne mafita to wannan ƙarin karatu shi da kuma irin abin da mai adam ya faɗa ya ce wanda yana tsaka da sallah kawai sai ya ce annabi muhammadu sai sallallahu alaihi wasallam shi ba da yake sallah to ya kenan ya shigo da abin da ba na cikin sallah ba sallar ta yi ko ce da gyara ko ba gyara an fahimta ko kuma ko kana gefe kana cikin sallah ka sai ka jona ce a ciye ya ce alhamdulillah ka ya hamu sallah kada ka ke sallah an gane ko to ya za a yi to duk waɗanda su ma akwai su malamai sun tattar kasu sun tattar kasu duk sun fara to amma ne waɗannan da wanda suka fi zama wasu cikin sallar kuma suka ruwa kuma an kai ta faman maganganu ƙarfafa da dalilai da su muka ɗauka muka bayani a kan waɗannan kuma a hankali ana ƙara faɗin karatu har za a ci musu a ga abin da ba da su faɗa Allah ya sa mu dace Allah dan za a fara sallah karfe daya idan har azahar ta shiga kafin daya za a iya yin sallah a shiga an yi azahar idan an fito misalin karfe biyar sai ka haɗu su in su sallah domin lokacin da asar bai fita ba karfe biyar an fahimta lokacin da manzo yake cewa jam'inuwar komai sai tsawonsa lokacin da asar ya shiga daga nan har inuwar komai ta ninka shi sannan kuma ya tabbata cewa idan wani uzuri izo ya gitta ba ganganci ba wani abu ya zo ya sa aka samu ƙari kan wannan lokaci da inuwa ta ninka kaso biyu din kamar mu ce din in dai ba a kai ga rana ta faɗi kuma da sauran haskenta dan biyar da sauran haskenta an gane ku za ku iya ku sanda ku a lokacin ku jirgin da aka ta yi ba wata matsala ce matsalar a ce za a shiga ƙarfe sha ɗaya ba za a fito ba sai ƙarfe shida ana haka misali an fahimta bisa ce da azar da ɗakuɗin da an tsunguma su a lokacin da ba a baka dama ka yi ko ba na sa irin wannan gari namu na musulunci hakan ma za ka samu wato ainihin dama to da haka dai wannan ne matsalar mai sauƙi ce kan a shiga sai azhar an fito kuma sai azhar sannan sai wannan yake cewa ana cikin yin sallah aka yi ruku malam sai ya manta ma'ana liman ya manta ya ce subhana rabbiyal a'la da bihamdi a cikin ruku me ko ce subhana rabbiyal azim sai ya yi jada gyaran sallah a ba sai ya yi jada gyaran sallah da su ta wanda yana daga cikin kurakuran da sun faru da mantuwar ta sa kayan sa kula a cikin sai irin kawo musamman mutumin da ya zo zai shiga sallah ya ce allahu akbar sai bai daga hannu ba har ya sallah ya zama wannan rashin daga hannun ba za a ce masu an fahimta akwai abubuwa daban-daban wanda ba sai an musu ba cikin irin wanda muka ba da misali akwai irin su jasu filistira liman zai iya yi sai zama bai ba to ba za su sai ya yi su da gyaran sallah ba ko kuma addu'a da ake ta kafin buɗe karatun sallah sai mu liman ko yana ce Allahu akbar sai kama karatun sallah sallah sai za ta yi da an fahimta ko ko abubuwan da suke wannan da kamar na faɗa mana faɗin karatu shi zai sa ka kana idan irin waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da su zai zama abubuwan da ba a yi da kuma da ake yi wannan kuma yake cewa malam ya halarta abokan sallah idan ya halarta, yaya za a an karar da shi idan ya yi matuwa a cikin ba tsarin dai ma jagoranci a sallah ana maganar a sa wanda ya fi kowa sanar da samun Allah idan aka samu kankan kan a duba wanda ke fi kowa a sanin sunar hadisansa bayan sunan ƙur'ani ya kera sauran da sanin hadisi a gabatar da shi idan mutane sun samu kansu akur kurma zai wannan karatun da ba su ya kere su sanin suna ya kere su sanin qur'ani da sai su gabatar da shi an fahimta ko amma in haka ba ta yi ba to na magana matsalar kurkucin sai kun bukur mata ba an fahimta ko sai dai in ka ce min an ji gawo da shi ma ya zo ya bi sallar an idar yanzu yana yin ciko sai wani ya zo ya dori da shi ko to ya ga a kuna cikin kuma yamman tuwa za ka an fara da kuma ka tunda kafin ka ko sai ka zumbura wani ko ana ma karwa a kai shi kansa wanda ba kuma ba an ce idan an ce masa layin ma ba ce aiki ba a fito kwallo kwallo a ga sai kai masa abin nan kai da dai bai ta ko ya rage muku ya cika wannan yake cewa shin farkon zuwa mala'ika jibril farkon zuwa mala'ika jibril ga annabi ya zo cikin siffar mutum ne ko yaya ya zo masa a siffar mutum sanar da shi ikra dan kamar da hadisi yake cewa dan kasamai bayan ya matsa shi ce ya ji ma ci wuya fa kauya ce da shi sake shi ce da shi ikra ce ne bai iya kan zaman man ita sake dan kasa in ai na wada ka da kishi zai an rugo guzo da shi an da ko a super mutum sai a karo na uku bayan ya fitin shi ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ya kafa ce gaba da shi ne da yana wannan kalmar su suna wato ainihin rawa yana cewa da lullube shi a lullube shi ya ga abin da bai taɓa gani ya tuye da bai taɓa cin sa wasu ta ce ba a samun karatu a arha tun da manzo ya tuya a aya biyar ba za ka same shi ba kuma haka an fahimta su eh, wata ran ruwan kan wata ran sai ran kana cikin zafi ya ishe sauran kuma kai irin nan ma ka taso daga rijiyar lemo a kan keke ka raba hanya ba ka je gwana ba kuma ya faci ko ba ka da kuɗin faci ka ƙara ta kuma principal ce mun sai irin kuma su cike ke ka tashi a can ku zo can ku yi ka ga za ka ba zai kafin da abin zagawa ba da dan buga aka yi an ga ta ki zama in kuma kare da sa ta je da aka kafa shigo ku soke to to haka tsara gabe to da haka a wannan sufar ta wato anin mutum ki zo masa kuma isa da sakon da aka kuma shi ita shi ya halatta bayan mutum ya yi addu'ar sujjada ta tilawa ya ƙara da neman bukatarsa da ike da ita a gurin Allah idan ya tabbata a hadisi cewa sanda bawa a isan ya goshinsa a kafa ikon tada lokaci ne da yanayi ne daga cikin yanayin da Allah yake karba addu'ar bawa a halin sujada dalilin da ya zo ce a halin sujada bai ce bani da tilawa an fahimta ko to shi ma zai iya shiga in ka zo masu sujada tilawa ka kai tasbih za ka ka gowa da cewa to Allah kuma ga bukata ta kaza kaza yadda na karanci alqur'ani nan yadda na sujjada nan ni ma ga bukata babu ne ya halatta a yana da zaɓi idan mutum yana karatu na alƙur'ani ya zo kan ayar sujada ya halatta iya sujada ya halatta ya wuce bai yi wanda iya sannan ke cewa batun zama da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake salo uku a sallah yaya yake kowanne akwai zaman da ake cewa iqa'a shine mutum ya karfe kafafuwansa biyu sai ya zama da duwawansa a kan dunduniyoyinsa na hagu da damu. mutum ya karfe kafafuwansa duniyoyin ya zauna a kai wannan ana yin tsakanin sujjada da sujjada ya halatta a wannan tsakanin sujjada da sujjada da nan ba a yi akwai kuma zaman da mutum zai shimfiɗe kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta sai ya kafe ta dama wani ana yin sa a zaman ta farko ko a sallah mai raka'a a kamar asuba ko na kula da za ka yi akwai kuma na uku shi kuma kafarka ta hagu za ka sa kafan kafarka ta dama da ta kafe sannan sai ka zauna akan wanka na hagu wani ana yin ta a tahiyar ƙarshe wanda ga ita kawai sallama ba ta sallah mai raka hudu ana ake yin Kowane da ne. wanda aka hana shine zaman rakumi ka fada wannan kafa ka fada wannan kafa bayan ka kakkafe su ka na kan tsawon ka duka ne ka ma tsakiya wannan babu an hana ne an fahimta ko sami raka'ar ƙarshe a sallar isha'i to ya zan rama abinda ya rage an gane ko idan mutum ya raka raka'ar ƙarshe a sallar ta isha'i kenan limaminsa da ike bi ya karanta wannan raka'a ta ƙarshe karatunta fatiha kawai kuma a ne ko amma kai da ka zo yanzu ne ka samu raka'a da ita ce farkon sallar domin kabbarar da kai sun da za ka shiga ai ta harama ce ta farawa ce ita kuma kabbar harama a farkon sallah take kasance to da wannan raka'a da kai da limami ta farkon ka ce me yasa karatun da ya zama a boye kuma fatiha kawai biyayya da aka ce kai wa limami an bautar da kai da ka bile man a cikin da ka same shi cikin yanayin da yake to so da ka sai ka ɗauka yanzu sauran ka a nawa Raka raka'a ta biyu a sallar isha'i ya ake yin fatiha da sura kuma a bayyane sai ka yi sai ka hada da watan da ka samu da neman ka yi biyu biyun ƙarshe na sallar isha'i ya ake yin fatiha fatiha ake kuma da a ɓoye sai ka yi haka ka gama an fahimta wasu ne daga cikin malamai suke da fahimtar cewa a'a abin da aka yi baka nan za ka ramu yadda aka yi shi sanda maka akwai masu wannan fahimta to amma da baya da baya ke in ka ce wannan raka da ka samu da neman? ai tun da karatun da da a ɓoye ne kuma fatiha kawai to kai ta ƙarshen ka ce yanzu ne za ka yi farkon an fahimta ko ga da baya da bayan ke ba ku wanda suke da wannan fahimta amma malamai suka ce ba fahimta ba ce ne saboda inda za a yi haka to sai ke da sai ka gama warwarwar yi bayan sai kuma ka kabara harama inda ka ce waccan da kai kafin ka liman ba ta harama ba ita dai ta harama a farkon sallah take kasa to ka yarda kabbar da kai ta farko ta harama ce amma raka ba ta farko ba ce kai a harama kuma kai a ƙarshe an fahimta ko ta ce ba shi ne abin da to amma wanda ya tsinci kansa ina yi shine karatun da ya kai kai amma da nake fara inda za ka fahimtar da shi fahimci abin da ya fi zama daidai da ya masa an same shi in baka iya ba to ba shi da wani ɗan karatun da in kafin ya kai gabar da inda yana ƙara karatun da kansa zai zo gurin da zai da cutu an dai ana ana kwakiya da Allah dai amsa mana an gane ko ne gaske cewa idan an kashe tsaka za a samu lada mutum za a ba shi lada ɗari amma ya kiyaye kar jelarsa ta fita ba ana an bai kwanciya ya tabbata a hadisi manzo ce idan kun ga tsaka ku kashe tana da illa tana da guba tana da dafi za ka manzo a kashe kuma ya tabbata cewa in kada ke ta dukkan farar ɗaya ta mutu ladan da za ka samu ya fi sai da kanana ta duka tana da dafi akwai wanda ita ba mu labari ina da na taɓa gaya wata rana mun je a madina sanda muna makaranta mun saba don ranar laraba da yake ce ranar karshe a tsarin karatun saudiya daga asabar ake zuwa laraba alamun juma'a hutu da ran laraba idan muka gama karatun jami'a da yamma za mu tafi gidan da ibrahim gado lokacin bai ma zama lakcin ba za mu je mai karatu tun daga bayan aka har zuwa isha'i idan mu tashi mai magarba mu dawo mu zo mu kuma yi idan aka yi isha'i muka dawo abinci za a ci kowa ya koma cikin jami'a shi kuma dama yana wajen jami'a da iyali sai wata rana ya fito da abinci sai aka ɗan ɗora a kantar da littafan da suke ta shanka ka aka ce to abincin nan kan mu gama ma ya ɗan sha ko sai aka hangi tsaka ta taho zurr ta jikin wannan kanta ta nufi gurin sai ɗaya daga cikin sai ce ana gafa ta malam ga tsaka ta za ta gurin abincin mu sai ce ah to ta ce sai ta ma rabar za ta ci irin ah, da yadda sai a ai magana rabar da nata ba sauƙi da shi ba daga to me illa sai ce ai akwai wani bawan Allah shi wanda yake wani magana ɗan mai duburi a tare shi abokan kiyar sai ke cewa ai a wani bawan Allah da yake gaya musu cewa irin zaman nan da ake na wato ainihin wajen gida tsakanin makoci da makoci a tashi a je a yi sallah a dawo zuwa zama kan tabarma da aka shi wata rana wasu sun tashi da kan tabarma ɗaya ya dawo ya zauna to akwai duhu zaman da zai aka ji ya yi ƙara wani abu ya cije shi sai aka rubuta suna aka haska sai aka ce zauna a kanta har ta mutu daga zaman da ya kanta shi kuma da aka haska shi ne ta hanci ta baki to ana zama kamar nan ta mutu cikin wannan mu ma aka zo ana jini ta hanci ta baki ai abu ya lalace sai ta to ɗauko mana tuwo sai muka sauke tuwo ma ta wuce ta daidai ta za ta sannan na biyu akwai wanda na faɗi cewar hadisin ana kashe tsaka sai ta bai ana ta ce ai su ma ga nauyi ta ce ya kuka gane ta ce akwai yarinya yara guda biyu ƴaƴan wata mata ta saba tana da irin butan nan mai hita a ciki ta dafa ruwa to da ko da daddare ta ta cika ta da ruwa da gari ya waye ko ta kunna lokacin da nefa ba irin yanzu ba sai kawai sai ta kunna ta huta da sai ta yi aikin ɗebo ruwa daga bayan ba to a shi ran nan da ta zuba ruwa aka ta zo garin bibiyar bibiyar ta bakin wato hutar ta fada ciki kawai ta ta kunna abin da ta yi shayi ta zuba wa yara suka shi su da za su makaranta aka ba su suka sha da zuwa makaranta sai kowannen sai ya rike ciki ko cikin su ciwo yake cikin su ciwo to kuma ai ko tara ba a fitar bari a cikin tona abu da kuka ciwo da gida a cikin su shayin ko su sai asibiti asibiti suka ce lalle yaran nan sun ci guba su an makaranta ba ma abin da aka ba ko tara ba aka ci a ja da aka zo da babu su ke bai wa Allah mai suka ba yaran a shayi akwai sauran da aka ci da da Allah a zama da shi ɗan ɗauko mota ta taho ana zuwa da aka bude za ka san da dangiyar wannan tsaka a ce da su yaran ba su fara ba da ko bude ya kai cikin wato kamus na larabci za ka ce za ka dace dabbatun tamma dabba ce mai goma haka za ka sun da ali ana kashe tsaka saboda illar ana da haɗari kuma akwai lada an kashe ko ba na ta ta a kashe don dai ta fada an gane ko inda takalmi ka sa ke ta lafiya inda sun za ka sa ka abin da ake so ka kashe a da lafi ta kare wata da eh? na da za a baka na amma ɗari ne ko ya fi ɗari wannan ba wani wanda ta ƙarshen karanta wata kila ko za su gane to shi ne abin da ya shafi tambayoyi mu na dangane da abin da ya shafi ai mun gaba saboda haka akwai da lada ba sun kashe kuma an tashi ko jelar ta kare ko ta kare kai ka kashe in jelar ta kare lada kai na نمبار کلر وار